bukukuwan kaddamar da shirin farfado da ilimin mata a yankin arewacin najeriya inda alkalumma daga asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ke cewa kimanin yara miliyan goma ne galibi mata ke kasancewa a tituna suna talla ba tare da shiga makaranta ba jahilci da tsananin talauci na matsin rayuwa kamar yadda taron na bauchi ya lura na ci gaba da ba iyaye kwarin gwiwar dorawa 'ya'yansu mata talla sabanin zuwa makaranta kamar dai yadda zainab tanimu wata yarinya da ke tallar ruwan fiyo wata a harabar zauren wannan taron ta tabbatar mani ina yi ina makaranta kina talla kina makaranta eh to makaranta kike fara zuwa ko kuma talla kike fara yi ina yi talla sai in je makaranta me yasa ke dora miki tallar za a samu wani abu banda dai batun na talauci wasu al'adun da ke takaita ilimin ya mace a matsayin wadda makomarta shine gida shi ma ya taimaka wajen kawo na kasu a ilimin na yara mata uwa ce ta je ta ɗora talla a yarta tana ganin in ba wata hanyar tallan ba ba za ta samu hanyar da za ta saya mata kayan ɗaki ba hajiya juma ismail jami'a a ƙungiyar kare haƙƙin ya mace wato girl child rights initiative da kyar da jibin goshi da yawancin yara mata ke wuce aji shidda na makarantar firamare inda yawancinsu ke karewa a gidan miji wannan kalubale da tarnaƙin da ake dangantawa da waɗansu ɗabi'u ko al'adu da ke takaita gudunmuwar ya mace a yawancin jihohin arewacin najeriya ya sa waɗansu jihohi yanzu haka kamar dai gombe ɗaukar waɗansu matakai na haramta wannan talar da ake ɗorawa yara mata amma kuma da ba iyayensu wata madafa Hajiya Aisha Abi Ahmed ita ce kwamishinan ilimi a jihar ta Gombe. Ana ba wa iyayen tallafi domin su ba wa yaran su dama su tafi su yi karatu. kowane wata za a rika sa wa iyayensu kuɗi haka wanda a madadin talla da za su yi sai su bar su su Barbarewar ilimi musamman ma da a yankin na arewacin Najeriya kamar yadda taron na Bauchi lura shi ma ya kawo sanyin gwiwa ga iyaye wajen tura 'ya'yansu mata zuwa makaranta. A galibin makarantu babu isassun malamai da kayan aiki. A wasu lokuta ma ƙarƙashin bishiyoyi yara ke karɓar darasi ga kuma tsadar ɗaukar nauyin yara daga littattafai zuwa uniform. sai dai kuma wani uba da na samu a harabar wannan taron wato malam uba garba kobi na ganin ɗaukar nauyin ilimin mata kyauta shine mafita kawai ga hukumomin na arewacin najeriya wallahi yanzu in ka ga kayan kayan yarinya bai wuce na naira hamsin ko goma ba tana jira sai uwar sai ta jira an sayar ta ɗora miya a gidan kasance su ɗauki nauyin makarantar yarinya tun daga firamare har zuwa university yanzu kasance kyauta to in aka ɗauki wannan to nan ne za a ce za a yi wani dan doka uba in bai kai yarsa makaranta ba za a samu wani nasara amma yanzu doka ba za ta aiki ba ke a ina doka za ta yi aiki kana cikin talauci ya za ka yi ka kai yaran uniform din ma an ce ka yagi yadi uku ko hudun ka dinka mu yaron baka da shi na abincin yau fa kake nema Shau Saulawa sashen Hausa Radio Faransa International daga Bauchi a Najeriya